Ku bi yanzu foto na ashirin da ɗai. Bulus ya fuskanci mutuwa Bulus ya ci gaba da tahiya wuri-wuri yana ziyartar ikkilisiyoyi, a ko'ina inda ya tafi yana gargaɗin masu bi domin su ci gaba da ba da gaskiya ga Yesu almasihu. Waɗansu masu bi ma suna roƙon Bulus kada shi koma a Urshalima. domin sun ji labari Yahudawa ba su son su ji maganar Yesu. Amma Bulus ya ce musu, Ni a shirye nike in mutu a Urshalima sabili da sunan Yesu. A lokacin da Bulus ya zo a Urshalima, sai Yahudawa sun fara magana a kan shi, sai mutane suka kama shi domin su kashe shi, amma akwai sozawan Romawa su suka zo suka cece shi, suka kai shi a cikin wani gida. Ku diba a wannan hoto. Wannan ya zama daidai kamin a shiga. Bulus na tambaya a ba shi dama domin shi magana zuwa ga mutane, waɗannan mutane da ke son su kashe shi. Sai mutane suka yi shiru suka saurari Bulus, shi kuma ya ba su labarin irin yadda ya haɗu da Yesu. Bulus ya ce, Yesu da kanshi ne ya ce mini in fita daga Urshalima, domin mutanen wannan gari ba za su yarda da magana ta ba, yanzu zan aika ka wajen al'ummai. Lokacin da mutane suka ji wannan magana, sai suka yi ihu, suka ce, A kashe Bulus, a kashe shi, amma Bulus bai ji tsoro ba, gama ya sani abin da yake faɗi gaskiya Allah ce, kuma ko da ya mutu zai samu lada a cikin sama. Wahalar da Bulus yake sha, sabili da sunan Yesu almasihu ne yake shanta, wannan lada da Ubangiji zai bada ba ga Bulus kaɗai ba ne, amma ga dukan wanda ya yarda ya sha wahala sabili da sunan Yesu almasihu.